akramukallah da farko mune maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah malam zai dora domin gabatar mana da waɗannan ladubba Allah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan shiri namu muna bayani a kan wasu sunnoni da ladubba da ake so mai azumi ya kiyaye waɗanda za su ƙarawa azuminsa inganci da kuma samun lada. Waɗannan sunnoni da ladubbai guda tara ne, wanda a shirin da ya wuce mun yi bayanin guda ɗaya, shi ne yin sahur. abin da ya sa muka ƙarfafa magana akan yin sahur saboda hadisai da aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƙarfafawa da yin sahur. Za mu ba da hadisi hudu daga cikin wannan, kuma da wasu mutane da suke ganin su ba sai sun yi sahur ba, hatta kama suke ni bana sahur. To muka ce sahur wani dalilin da ya yasa baya yi makara ce, wani kuma sai ce in ya ci sahur cikinsa yana kumbura, ko kuma in yi sahur baya jin daɗi a ranar. da haka ya fi son kawai da daddare in ya kwanta bacci kawai in sai ya tashi ya sallah asuba kawai to muka ce ka farka din dai a lokacin sahur ko da makwalwa ɗaya na ruwa kai dai ba zai cuce ka ba kuma ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Anas dan Malik tasahharu fa inna fis sahuri baraka ku dinga yin sahur a cikin yin sahur akwai albarka to dama me muke nema a rayuwar mu ne albarka ko abu kaiwa mutum sai ce Allah ya maka albarka wannan abin yana da albarka Allah ya ba mu ƴaƴa masu albarka ya ba mu rayuwa mai albarka ya ba mu kasuwanci mai albarka noma mai albarka kiwo mai albarka ƙasa mai albarka iyali masu albarka komai sai ka an ce ko ta abu kai sai a ce albarka to kaga albarka abu ne mai daɗi don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi sahur a cikin sahur akwai samun albarka sannan a wani hadisin na amr bin al-as manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bambancin azumin mu da azumin ahlul kitabu da suka gabace mu shine cin abincin sahur kamar da yazo hadisin muslim da abu dauda da tirmizi da nasa'i haka na a wani hadisin yana nuna mana koda makwalwar ɗaya ruwa mutum ya yi wato ya kwankwaɗi ruwa sau ɗaya ko ya kurɓi ruwa sau ɗaya A bakacin sahur ya isa yake cewa ta saharu walau bi jur'ati ma'in ku yi sahur koda da makwalwar ruwa ne guda ɗaya kamar da hadisin ibn hibbana da hadisin abiya ala da wani hadisi na imamu ahmad da sanadi ingantacce daga anas dan malik hakanan sahur za a iya yin sa koda da dabino manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ima sahurul mu'min at-tamru madalla madalla da sahur din mumini a ce ya ci dabino muka ce wannan ya nuna mana dabino yana da sunna biyu ana cin dabino a lokacin buɗe baki ana cin dabino a lokacin sahur wannan hadisi abu dauda da ibnu hibbana suka rawaito shi da sanadi ingantacce abu na biyu shine jinkirta sahur din bai kamata mu dinga yin sahur karfe ɗayan dare ko sha biyu ko karfe biyu ba yawwa ko in za a kwanta eh. ana so a jinkirta sahur din ya zamo an yi shi dab da ketowa alfijir a cikin nan akwai fa'idodi guda biyu. Fa'ida ta farko bacci ba zai ɗauke ka ba za a kira asuba. Kaga mutum ya samu damar ya yi alwala da wuri ya fito masallaci ya samu jam'i. Wanda wasu za ka ga in kan ci abincin nan kamar karfe uku da sun kwanta bacci sai jikinsu ya yi nauyi. Wani ba zai farka ba ma sai an gama sallar asuba. Wani ba zai farka ba ma sai rana dab za ta fito. Wani ma ba zai farka ba sai rana ta fito. to kaga mutum yana azumi kuma ya wulakanta sallah to kaga ba daidai ba ne ya kamata mutum ya farka ya baccinsa a farkon dare ya samu can ƙarshe ya farka in zai yi ma irin ƙarfe uku zuwa hudu ya samu ya nafulfuli ya addu'o'i ya istighfari ya roki Allah bukatu saboda albarka wannan lokaci sannan kuma yana zaune idansa yana buɗe a kira sallah ya yi alwala ya tafi masallaci ya je ya sallah kaga ya yi azumi kuma ya yi sallah asuba a jam'i to wannan daga cikin albarka wannan kenan sannan kuma abu na biyu mutum ya bi sunnar annabi ya amsa wannan kira na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kira da a dinga jinkirta sahur kamar da ya zo hadisin anas daga zaidu bin thabit yake cewa mun yi sahur tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzan Allah ya tashi zuwa ga sallah aka ce tsakanin kiran sallah da sahur din naku zai kai kamar gwargwadon yaya sai ce gwargwadon yadda za ka iya karanta aya hamsin to aya hamsin ga mai saurin karatu kuma aya gajeriya ko doguwa kaga ba a yi wannan bayanin ba to amma aya hamsin daga ƙasa ƙasa dai kaga aya hamsin ba za ta wuce minti biyar zuwa goma ba in ko daga sama sama ne inda ayon suke da tsawo kaga zai kai kamar minti goma sha biyar domin izu ɗaya ma kaga yakan kai minti goma sha biyar ga mai karatu matsakaicin karatu domin shi ma karatun akwai karatun takama wanda ake tafiya a tsanake akwai karatu matsakaici akwai kuma karatu mai sauri sannan ayoyin ma akwai dogaye akwai gajeru to saboda haka bai gaya mana ayoyin gajeru ko dogaye ba amma za mu iya kaddara dai duka dai ba zai wuce minti biyar ba har ma autarwa yana cewa gwargwado yadda wannan zai hau wannan sauka haka hadisin unaisa bintu habib take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ibn ummi maktum wato abdullahi bin ummi maktum yana cikin ladanan manzan Allah guda hudu manzan Allah sallallahu alaihi yana da ladanai guda hudu akwai abi mahazura ladaninsa ne a masallacin maka akwai kuma sa'adul qars wanda shi kuma ladaninsa ne a quba sannan akwai kuma bilal da abdullahi bin ummi maktum wanda su ladanansa a cikin madina to waɗannan su ne ladanai guda hudu na manzan Allah sallallahu alaihi to shi da Bilal da Ibn Umar Maktum su kullum suna kusa da Annabi sallallahu alaihi to sai Annabi sallallahu alaihi ya raba musu kiran sallah Bilal shi yake yin kiran sallan farko a mafi yawan lokaci Ibn Umar Maktum kuma yayi na biyu saboda haka in ka ji muryar Bilal to ka ci gaba da cin abincinka cewa kiran sallar farko ne domin mun sa a cikin salloli gaba ɗaya babu wata sallah da ake mata kiran sallah guda biyu sai asuba sai ko juma'a da aka samu a lokacin usman an kara mata ɗaya saboda 'yan kasuwa su dinga yin wanka da wuri suna tahowa masallaci amma da cin salloli biyar ita wannan sallar asuba ita ce kaɗai take da kiran sallah biyu da ikama ɗaya to saboda haka in mutum ya ji kiran sallah farko cewa dai ya shirya dai an kusa ne tsakanin kiran sallah na ɗaya da na biyun ba lokaci ne mai tsawo ba to saboda haka ya ce idan ibn maktum ya kiran sallah to ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallar Bilal in Bilal ya kiran sallah kada ku ci kada ku sha to shine wani yake cewa har ɗaya daga cikin mu yakan tsaya ga wani abu na sahur ɗinsa a hannunsa sai ce wa Bilal dan jirani tunda shi yake na farko tunda da yayi wannan shi ma zai je yi to sai jama'a su rike Bilal ce dan jira mu da Allah mu gama cin abinci domin kaga Ibn Maktum shi dama yana kiran sallah ne alfijir ya riga ya keto to sai su ce wa Bilal dan jira mu gama cin abinci wato sai Bilal ya dan jira su kamar da ya zo hadisi imamu nasa'i da imamu ahmad da ibn hibbana to haka nan idan mutum ya jiyo kiran sallah as-salatu khairu minan nawm mu da mashi muke ya karshe ko to idan mutum ya jiyo gashi kuma ga abinci a hannunsa yana tsakaccin abinci aka kira sallan nan to ya zai ya tsaya dan na ga wani har ya sa loma a baki ana kira sai ya da ita to me mas'ala game da wannan to an samu hadisi wanda Abu Dauda ya ruwaito shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da talatin da uku. Haka Imamul Hakim ya ruwaito shi. Yana nan a cikin Sahihul Jami'u Sagir mai lamba ta ɗari shida da bakwai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idza sami'a ahadukum nida'a wal ina'u ala yadihi fala ya hatta ya ƙadiyya hajatahu minhu. Kaji yadda hadisin ya ce, Idan ɗayanku ya jiyo kiran sallah, alhalin a hannunsa akwai kwanansa ko a hannunsa akwai moɗarsa ko a hannunsa akwai kofinsa to manzo ce kada ya ajiye shi a ƙasa har sai ya gama cinye abin da ke hannun nasa kaga ba a tashi a dafa ko a girka ko a zuba ba a'a kana tsakacci ne wannan matsalar ta faru to sai shari'a ta ɗan yi maka adjust saboda tausaya maka mutum ya ƙarasa cin abincinsa to wannan shine abinda wannan hadisi ya nuna kenan sai in faro ya cin kafin a kira yawwa yana tsakacin aka kira a kula da kyau kada wani ya ce mun ce in an kira sallah a ci abinci yana tsakaci aka ce ka yanke ba wai ya tashi ya je ya dafa ko ya girka ko ya je ya ɗebo a cikin abin nan ba an ce wal ina'u wannan jumla ce haliya in ji malaman nahawu wato halin kasancewarsa yana tsakacin abinci aka fara kiran sallah to sai aka ce ya ƙarasa ba wai ya tashi ya je ya dafa yanzu ko ya girka ko ya ɗebo ko ya ƙaro ko kuma ya farar da cin ba yana tsakaci ne aka kira sallah saboda haka sai shari'a ta ga tunda alfijir ɗin bai riga ya gama bayyana ko ina ba sai shari'a ta yi masa sauki wato ya ƙarasa cin abincinsa to kamar kuma akara mukalla da yake yanayin kiran Sallar namu sai ka ji wancan masallacin ya kira sannan bayan ɗan mintuna sannan wancan ya kira idan mutum ya ji an kira a na farko ne hakan zai faru ko kuwa in shi ba a kira a na kusa da nasu ba zai dan jinkirta To idan an samu yawan masallatai masu kiran sallah wanda mutum zai je sallah ai shi zai bi. Kuma da bambance bambance baya wuce minti biyu minti ɗaya da zaka ga ko ina an kira. To mutum sai masallacin da za ka shi za ka bi. yawa don shi ne ya baka dama. Kamar da in ya tsuke ma shi ma shi za ka tsuke ka bi. To, abu na uku shine gaggauta buɗe baki. Wasu sukan ce sai sun dawo daga sallar magariba za su yi buɗe baki. To, abin da shari'a ta fi so, rana na faɗuwa a yi buɗe baki. So, hadisin Sahal bin Sa'ad ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matuƙar suna gaggauta buɗe baki. Ma'ana suna yin buɗe baki da wuri. kamar da zuwa hadisin Bukhari mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da bakwai da hadisin musulun mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da takwas. Kaga wannan hadisi da yake cewa mutane ba za su gushe ba suna samun alheri wanda alheri dama shi muke nema. Ana cewa Allah ya sadar da mu da alheri, Allah ya ba mu alheri, Allah ya haɗa mu da alheri, Allah ya kawo alheri to ga hanyar samun alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. haka hadisin Abdullah bin Abi Aufa yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin tafiya yana azumi da rana ta faɗi sai cewa wato ɗaya daga cikin waɗanda suke masa hidima ya ce wane tashi ka kwaɗa mana abinci sai ce ya rasulallah ko dai mu ɗan ƙara shiga duhu manzala ce kai ca ne ka kwaɗa mana abinci hafsu uku shi ne mutumin ya sauka ya kwaɗa musu abinci manzala sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa sannan ya ce izara aitumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara sa'imu in dai kun ga dare ya fuskanto ta nan to duk mai azumi ya gama azuminsa ma'ana da rana ta faɗi an ga duhu nan an ga alamar jan faɗuwarta ba a hango kwanduwarta ba to shikenan wato azumi ya riga ya ƙare kamar da ya zo a hadisin bukhari mai lamba ta ɗaya da muslim mai lamba ta ɗaya. na malam cewa anan idan mutum mai kiyayewa da lokaci din ne ya tabbatar rana ta faɗi ko da bai ji kiran sallah ba ya iya shan ruwa kenan dama ai faɗuwar rana shi ma ladan ai faɗuwar rana yake jira ya kira sallah ba sharadi ne ba sai an kira sallah mafi yawan mu da yake kiran sallah din shine muke jira dan shi ke nuna lokaci yayi tunda an san ladan ba zai kira sallah rana ba te ba to amma fa ana samun ladanan da kuma agogonsa yake makara ko kuma yunwa shi ma sai ka ga ya kira sallah gashi kana gano rana dan na sha jin ladanai a wasu gura a wasu lokuta sun yi kiran sallah kuma suka dawo za su jin yi kiran sallah ko aka faɗakar da su cewa fa lokaci bai ba musamman a lokacin da ake hazo ko ake damuna gari yayi duhu din nan an yi ruwa wajen yamma yamman nan to sai ai ta ganin rana kamar bata faɗi da wuri ba saboda gari yayi duhu amma rana tana nan rufe ta hadari yayi to kaga a wannan lokacin dole a jinkirta tukunna har sai an tabbatar da faduwar rana ko an samu yaƙini akan haka ko zato mai ƙarfi to sannan in an zo a shan ruwa ana so mutum ya bi tsarin sunna guda uku na farko mutum ya yi buɗe baki da raɗabat raɗabu dabino ɗanye mafi yawa dabinan da muke amfani da shi in banda yanzu da ake kawo mana daga saudiya bushashe muke amfani da shi irin wanda yake zuwa na buzaye amma wannan wannan mai laushin nan shine rutab din danyen eh. ko mai laushin hmm. in ya bushe shine tamru hmm. so da haka dabino yana da matakai wajen guda hudu kafin ya koma busheshen hmm. to saboda haka wannan shine wato mai laushin don mai laushin shine wanda za ka yi sauƙin taunawa kuma shine wanda ba zai ji maka rauni a ciki ba don wani mai taurin ka tattauna ba ji kashi kai da miyau ba saboda haka ka ci abu mai tauri kuma ba tare da ka fara shan ruwa ba amma mai laushin shi aka fi bukata kuma yanzu Allah ya sa saboda odar dabinan da ake ta yi za ga duk ko ina ana siyar da shi wannan mai laushin wanda zaka ga ba shi da wahalar taunawa to idan ba a samu mai laushin ba sai a yi amfani da busasshen kamar da kuma in ba a samu ba sai a amfani da ruwa a nan ruwa kawai aka ce Da wasu na kama an ce ruwa ana nufin ruwa kawai haka tsuransa to ruwan soɓo ruwa ne ruwan kunu ruwa ne duk wannan ruwa duk ruwan da za a sha shi wanda shari'a ta amince sharab aka ce saboda haka akwai alma'u akwai sharabu sharabu duk abin da za sha alma'u kuma ya keɓanci ruwa ko da an zuba masa wani abu don ya zaƙi ko don ya salance ko don ya yi ɗumi duk wannan ana iya yi yauwa a'a su koko ai sun yi kauri da yawa kamar ruwan soɓo ga shi tsarara ne amma waɗancan ruwa ne su ma amma sun yi kauri su yanzu aka ma irin eh, ruwan ruwan soɓo ruwan lemo ruwan juice da sauransu kaga wannan ruwa ne amma dai an canza kalarsa yayi zaki yayi sanyi tunda a hadisi ya zo ruwan da manzon Allah ya fi so a habbu sharabu ilaihi alhalwa albarid ruwan da manzon Allah ya fi so ya zama yana da zaki kuma yana da sanyi kuma manzon Allah yana son ruwan daɗi baya son ruwan zartsi saboda haka nema da yake akwai wata rijiya a madina da ruwanta yake da daɗi can ake zuwa ake ɗabo wa manzan allah ruwan da zai sha ko da ya koma ga allah ma ruwan wannan rijiyar da aka ga ya fi so shi aka ɗebo aka yi masa wanka da shi saboda haka wannan yana da mahimmanci mu kiyaye wannan wajen shan ruwa ɗin a yi amfani da wannan damar kamar da zuwa hadisin anas manzo allah sallallahu alaihi ya kasance yakan yi buɗe baki da dabino ɗanye kafin ya yi sallah a kula da kyau kafin ya sallah idan bai samu ɗanye ba sai ya ci dabino bushashe in bai samu ba sai ya surɓi ruwa ko ya kwankwaɗi ruwa kwankwaɗa kamar da ya zo hadisin abu dauda mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da hamsin da shida da kuma hadisin turmuzi mai lamba ta ɗari shida da sittin da biyu kamar da yake a cin irwa'ul galil da as-sahiha to sannan akwai addu'a da ake yi wannan addu'a ana yin ta ne bayan an sha ruwa wasu suka tsaya sai sun yi addu'a su sha ruwa ita kuma sha kai indal fitr ba qablal fitr ba ba ba'dal fitr ba inda saboda haka mutum yana sha yana addu'a a ruwato daga hadisin ibnu umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sha ruwa yana cewa zahaba zama'u kaga kalman zahaba ai kaga ya wuce ma kenan kishirwa ta tafi ba bata tafi ba ina amfanin addu'a kuma bata tafi ba zahaba zama'u kaga kishirwa ta tafi ma'ana an sha ruwa kenan wabtallatul uruku jijiyoyi sun damsasa sun jika to kaga sun sanyaya ai kaga an sha ruwan kenan ko batal ajaru insha Allah wato kishirwa ta tafi wato kama kana roƙon Allah tafiyan mun da kishirwar duniya da lahira jijiyoyi sun damsasa da ruwa sannan lada ya tabbata in Allah ya ga dama wato kenan mutum sai ya kamar ajiye kokon haka ko kwanan yawa ko yana hannunsa in dai ya sha din to sai ya wannan addu'ar abu na shida da na bakwai karatun alkur'ani da kuma yin darasinsa lalle mu yi ƙoƙari ko so ɗaya mutum ya sauke ƙur'ani a ramadana kullum kai izu biyu za ka sauke ƙur'ani a ramadana ko kuma in ka ɗauka kullum ka ba ƙur'ani awa ɗaya wani malami yana cewa idan kana karanta shafi hudu bayan kowace sallar farilla guda hudu guda biyar to za ka karanta shafi ɗari shida da shida a cikin watan ramadana don ka karanta shafi ɗari shida ai dama shafin alkur'ani bugun maliki fahad shafi ɗari shida ne da yan kai so da aka ka sauke kur'ani kenan a cikin watan ramadana ko ka ba shi awa ɗaya kawai kullum a cikin awa ashirin da hudu za ka ba ƙur'ani awa ɗaya za ka dinga samun aƙalla in kana da saurin karatu ma za ka yi izu hudu duk izu minti goma sha biyar saboda haka zaka karanta alkur'ani kullum izu hudu kaga izu hudu so goma kaga izu arba'in kagan kai so biyar ashirin kaga kai sauka biyu kenan a cikin wata ramadana in kuma zaka iya baka da saurin karatu ka bashi awa ɗaya kawai za ka dinga izu biyu kaga in kai kwana talatin kaga ka samu izu sittin kenan in kuma kana ma da saurin da zaka iya yin wato duk sati daga juma'a zuwa alhamis sati guda kai sauka ɗaya kaga zaka samu sauka hudu a cikin watan ramadana in zaka iya ƙara duk kwana biyar ka yi sauka ɗaya kaga za yi sauka shida in duk kwana uku zaka yi sauka ɗaya kaga za yi sauka goma akwai sahabin da yake sauka kullum akwai tabi'i akwai imamu shafi'i akwai masu sauka ma sittin kullum sai yayi sauka biyu to da su ba in ramadana ya zo hutu suke ɗauka ba sa komai sai ibada a dama an tara abin da za a ci a ramadana saboda an san wata ne na kwasar gara basa sai mutum ya rage zuwa kasuwa ya rage zaman hira tunda an shekara ana hira an shekara ana zuwa kasuwa ya wata ɗaya kawai zai sa ba za a yawaita kuma ibada ba saboda haka sukan rage su tare a masallaci su tare a gidansu su tare a majalisosin koyon ilimi da karatu saboda a wane imani kafin wani ramadanin ya kewayo to da haka wannan yana daga cikin abu sannan yawan kyauta da alheri dafa abinci da bayar da ruwan sha ga jama'a da yi wa mutane sutura da sauƙaƙa farashin kaya yana daga cikin hanyoyin samun rahama a cikin watan ramadana lalle 'yan kasuwa su ji tsoron allah kuma su nemi lada su rage wa mutane farashin kaya a cikin watan ramadana kamar da za su ga abokan zamansu idan bikinsu ya zo na addininsu sukan sauko da kaya to ya kamata mutum in ramadana ya zo maimakon tsada da kaya zai idan na yana cewa kamata su ci zahama abinda zahama fa take nufi matsatsi da kuma turmutsitsi da gosulo to wannan abu da ake yi a saudiya na cewa alhazai sun zo a ci zahama ba fa addini ne ya ce a yi haka ba mutane ne suke yi ko malamai sun yi tafatawa akan cewa ya kamata lokacin da alhaji ya zo kai kuma ka nuna masa rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ji kan mutumin da yake da sauki a wajen siye in ya je siye zai nemi sauki kuma in ya zo siyawa da mutane ma zai yi musu sauki to manzo Allah ce kowaye wannan mutumin Allah ya masa rahama to kai kuma dama me kake nema a rayuwarka ne Allah ya maka rahama so da haka mu yi amfani da wannan dama Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah a cikin watan Ramadana saboda kyauta sai ka ɗauka guguwar iska ce ta taso saboda yawan kyauta mutum kuma ya nisanci duk abin da zai lalata masa azumi akwai abin da yake lalata azumi amma ba ci bane ko sha kawai surutai ne da ƙarya da giba da annamimanci da alfasha da jafa'i da rigima da musu da kalle-kalle da karta da caca kallon fina-finai na batsa waɗanda za sa mutum ya fitar da mazi da sauran irin waɗannan abubuwa duka waɗannan abubuwa bai kamata mutum ya yi su a cikin wata ramadana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam a qaula zuri wal bihi falaysa lillahi haja fi an yadda a ta'amahu wa sharabahu wanda duk bai bar faɗar zuri ba wato ƙarya kenan da ƙage da sharri da munafunci da annamimanci da gulma da haddasa husuma da rigima da yi wa mutane sharri da yin aiki da wannan to Allah ba shi da wata bukata ta ya bar cin sa ko ya bar shan sa ma'ana duk ɗaya ne ko ya ci ko ya sha duk a wajen Allah ɗaya ne so da ya kamata mu kiyaye wannan kuma yake cewa idan ɗayan ku yana azumi kada ya yi wato kwarkwasa kada ya yi kwarmato ka kuma ya aikata wawantaka in wani ya zage shi ko ya yaƙe shi ya ce azumi nake yi abu na tara idan wani ya neme ka da faɗa ko rigima idan wani ya neme ka da rigima ko faɗa to kada ka amsa masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in wani ya zage ka ka ce inni sa'in ma'ana ka ce azumi nake ma'ana da ba dan azumi nake ba da na rama to wannan shine abubuwa guda tara da ake so mai azumi ya kiyaye Na'am, da fata Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu abubuwan da muka saurara amin. Min Makka habibi nuru, sata fil Madina